ana haɗa musu gabza da sunan tuwo an basu sun koɗe sun jeme sun kanjame malaman an basu a gigice yaran a gigice kowa a kidime kai kai kadai ka kwashe me zaka yi da kuɗi ka ɗebe yayanka wasu na texas wasu na singapore wasu na california wasu na miami wasu na las vegas wasu na chicago to mun ji ya ci ya yi go dan banza akwai nan da zai sake dawa ko ba zai dawo ba Kabar bar yayan talakawa cikin wannan yanayi ka bar talakawa za su yi noma ba san yadda za su iya ɗauko abincin su kawo ba saboda rashin hanya sai na umar radiyallahu anhu jaki ya ga yayi tuntube sai hankalin sa ya tashi aka ce lafiya kaga jaki yayi tuntube hankalinka ya tashi sai yake cewa law asarat Baglatin fil iraqi la khashitu an yus'ala anha umar yawm al qiyamah yace ba nan madina headquarter ba da jaki zai yi tuntube a iraki ya ce sai na ji tsoron kada a tsaye da ni a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ya tuhu mai dini don me ban masa kwanta ba jaki da jaki a gwamnatin na Umar da jaki a gwamnatin Najeriya wanne da mutum a gwamnatin Najeriya wa fi dama dama wa ya fi gata da jakin gwamnatin na Umar da dan Najeriya wa ya fi gata me za ka yi da kuɗi ina za ka kai su me za ka yi da su arzikin ka zaka ci zina zaka yi da kuri me zaka yi da su ka bar yayan talakawa cikin bala'i ka bar asibiti wai janareto ka samu asibiti babu wai an ɗauke wuta wai ana haskawa da caja ana tiyata da caja wai tiyata ake a haska da caja wallahi akwai wani uwa da dama daga cikin ku sun san shi ya ce wani babba cikin manyan nan ya ɗauke shi suka je dubai baki da baki yake gaya mu ya ce suka je wani hotel hotel ɗin a cikin teku yake hotel ne a cikin teku akai ya ce malam ka san abin da ya ban tsoro na ce a ya ce ya mana oda abinci ni da shi plate biyu kowane plate ɗaya kuɗinsa dala dubu ɗaya dala amerika ya ce ni da shi muka zauna muka ci dala dubu biyu naira lokacin dalar mana naira ɗari da ashirin naira dubu ɗari biyu da hamsin suka zauna su biyu a danin tebur suka ci suka tashi naira dubu ɗari biyu da hamsin cin abinci ɗaya dubu ɗari biyu da hamsin idan aka sai motar dubu ɗari biyu da hamsin aka mata kik daga nan za ta iya zuwa lagos ko ba za ta je ba wai wannan plate biyu ne na abinci aka zauna aka ci wai saboda kawai duke talakawa sai aka sata to irin wannan mutumi ɗakin nawa zai kama hotel ɗin ya kwana sannan abincin rana ne breakfast da dinner karuwar da zai ɗauko dala dubu nawa zai biya ta yadda fa ake da kudaden kenan shi yasa za a saci kuɗin kamar an kunna musu wuta kare sai da za da su saboda ko ya sauka ya saba wannan kashe kuɗin bala'in ba zai iya daina ba wata rayuwa ce da ya daina ta sai ga gare mutu sai ya ci gaba da yi kamin ya an kare sai kuɗin su fara karewa da an kunna masa danja shikenan sai jininsa ya fara hawa sai ya ɗan haɗu da sikari sikari da kuma ɗan hawan jini shikenan dama ya je ya taba wata baturiya mai kanjamau ya dan kanjamo amma da yake yana samun balance diet abun bai bayyana ba to yanzu ba balance diet even unbalanced diet cannot be found kami a haka sai ga ya dan kanjame ya jame ya tamuke ya kade ya khalifa umar ibn aziz a lokacin da yake khalifa yana aiki a ofis sai esa sai ɗansa ya shigo ofisin da daddare ne ya ce me yake tafe da kai ya ce ta ce ta aiko ni sai ce to da ka takar ka faɗi saƙon akwai fitila a kunne sai ya kashe fitila akwai wata a gefe sai kunna ta sai ce faɗi saƙon sai yaron ya faɗa bayan yaron ya gama bayani sai ce to shi kenan je ka abunka sai ya kashe wannan fitilar sai ya sake kunna ɗaya mutane da ke cikin ofis suka ce a ah, wani kashe-kashen fitila kake da kunne-kunnen fitila ya ce ba ku gane ba suka ce ba su gane ba ya ce to ai kun ga wannan yaron ya ce mamu ta tace ta aiko shi kenan wannan matsalar ba ta da alaka da aikin gwamnati personal problem ne matsala ta ce ta gida to ita kuma fitilar da ya samu a kunna a ofis din kananzir ɗin da ke cikin fitilar da kuɗin talakawa aka saya ya ce to idan na saurari damuwar talakawa a cikin hasken fitilar da kananzir ɗin ciki da kudin talakawa aka saya yau ai na ci dukiyar talakawa bisa haƙi ba ya ce amma ita wannan da na kunna da kuɗina na sai kanan zirɗin shi ya sa na kashe ta gwamnati na kunnatawa na saurari matsalar gidana yanzu za a ci gaba da harkar gwamnati to sai kuma na kashe tawa sai aka kunnata gwamnati sai a ci ka kaji wayanda suka san darajar amana yanzu wannan dan ba za a samu zaman lafiya a kasar ba wallahi kamin ya gama shugabanci duka shekara biyu rike gwamnati musulunci karanta tarihul kulafa na imamu suyudi sai da ya zama a duk duniyar musulmi ba musulmin da ya halatta bashi zakka saboda talauci ba musulmin da bai da abincin shekara daya abincin shekara na zai idan ka tsaya ce a man anan sabon gari local gamman ka ce amma duk wanda bai da abincin shekara daya kare jefa min ƙuri'a za ka ci to idan ka ce duk wanda bai da abincin wata shida wanda in ya kwanta daga na wata shida bai da matsala kare baka ƙuri'a zaka ci to wata uku to wata biyu to wata daya fortnight sati biyu a sati biyu wa za cewa ka kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar gwamnatin musulunci sai da aka kai matsayin da babu wanda za a iya bashi zakka saboda talaucin shi kai ku saurara ku ci khalifa umar ibn abul aziz a wayannan shekaru biyu da ya rike gwamnatin musulunci sai da aka kai matsayin da kura da akuya za su yi kiwo tare kura ba za ta iya taba akuyar ba saboda adalcin shi karanta tarihi kulafa na imamu suyuri akwai wani balarabin kauye yana kiwo sai kura ta kama tinkiye shi sai aka ga yana kuka sai aka ce yanzu saboda kawai tinkiye ka guda ɗaya kake kuka ya ce ha ba ya ce tsara tinkiye ne damin ba ya ce ina jin tsoro kada Allah ya yi wa kalifa rasuwa ne domin a gwamnati shi ba mu taɓa ganin wannan ba a ce kura ta kama akuya ba mu taɓa gani ba yana dawa headquarter labarin da ya fara samu shine Allah ya yi wa kalifa Umar ibn Abdul Aziz rasuwa saboda me amana albarkar amana ta shugabanci kura ma Allah ya sa ta ba ta iya zalunci ba to yanzu ko ina abin ya dagule to ina ne zaluncin ba zai shiga ba ka faɗa min gefen da ba zai shiga ba wai menene yake faruwa ku je ku local government ana ganin ma the most corrupted sector the most corrupted tire na gwamnati shine local government ku je ku zagaya ku ga abin da yake faruwa zagaya kusa da kashiya na local government ko akawunta ne ya baka labari je wajen ma'aji ka sha labari je wajen storekeeper haka fa kawai za a zauna ofis a yi rubuce-rubuce na karya an ba da kwangila ta sayo kayan masarufi dama sai an dubi su disposable goods kayan masarufi saboda za a yi tallafi wa mutanen wuri kaza shikenan sai a taimaka ka zauna ake wannan sai a rubuta shikenan sai a shirya boca ta an cire kuɗin shikenan shikenan sai kuma a sake shiryawa wani rubutun karya wai ga kayan an siyo duk ana zaune a cikin ɗaki shikenan sai a sake rubutun karya wai shigo da kayan cikin to sai a sake rubutun karya an ba da approval na a ciro kayan sai a ba da rubutun karya to keeper ya ga approval ya ba da dama an cire an je an raba kayan sannan sai a ɗauko ghana must go da kuɗin da aka yi wannan dildin kuma sai a zuba akan tebur a kasa a watsi ana ganin an ci banza talakawa ba su sani ba da ya sauka sai ka rasa ya aka sai ka rasa ya aka da ya sauka wani ma kamin a daɗa sai ka fara ganin shi kana caba tun idan ya hawa a caba in za a ratso ta anguwar da an zan shi ce da a caba shakuna tana shiga tana shiga bai su a gaishe idan tafiya ta tafiya sai ka ga yaron gumi kaddara kuma ya saduda sai gan shi da jamfa za a ɗauko shi a caɓa an ratsa ta cikin kasuwa ga ɗan cefanensa sa yawo ganyen alayyahu a cikin leda ba gina lekowa yana falau falau falau yanzu an mai kaddara kuma an miƙa wuya honorable kuma yanzu an zama horrible da kun zauna kuma sai dogon surutu da da yake ciyaman duk wuken zai je ya wuken a abuja karanci a kwana biyu ya kashe kamar dubu ɗari biyar zuwa dubu ɗari hudu zuwa dubu ɗari shida a wuken kawai wai wuken wai ciyaman na lokacin gama ya ɗauki dubu ɗari biyar ya je wuken abuja wai kamin ya dawo ya kashe kuɗin masu yadda ya ci bashin dubu ɗari da hamsin saboda kawai kuɗin talakawa ne yana ganin ba hisabi yana ganin ba lahira yana ganin ya ci banza wani irin bala'i ne wannan da ina za a je wannan ya sa abubuwa suka dagule uba ya ci amanar ɗa ɗa ya ci amanar uba mata ta ci amanar miji miji ya ci amanar mata mai gida ya ci amanar yaron gida yaron gida ya ci amanar mai gida oga a kasuwa ya ci amanar yaron kasuwa yaron kasuwa ya ci amanar oga a kasuwa alhali qur'ani ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi yutmina amanatahu ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi yutmina amanatahu walyattaqillaha rabbah Allah yace fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya ba sashi amana falyu'addi alladhi yutmina amanatahu to shi wanda aka bashi amana nan ya tabbatar ya miƙa amanarsa walyattaqillaha kuma ya tabbatar da cewa ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki to mu ya kai idan sashi ya ba sashi amana maimakon ya zama an riƙe amana sai ya zama ba riƙe ta ba kun san bala'in amana duk wanda ya ci amana kai ku ce Allahu akbar wallahi idan aka baka amana ka ci amana ba za ta tashi cin kwalar ka ba sai an zo kan siradi hatsarin cin amana ke sai an zo ina kan siradi shi siradi kamar igiyar shanya ne kamar wayar wutar lantarki nan da ake daurawa a jikin pole haka yake a saman jahannama yana lilo sai dai bai kai igiyar shanya kauri ba kamar irin wannan wayar amma bai kai ta kauri ba kaurinsa kamar kaurin gashi ya fi takobi kaifi kuma a saman jahannama yake kuma lilo yake kuma wannan ita ce kadai hanyar da ake bi a je aljanna banda ita ba wata hanya duk wanda ka gani ya je aljanna ta nan ya biyo ka shirya ta nan zan bi kai ma ta nan zaka bi ba wata hanya da za a bi banda wannan inda ya ka ganka aljanna ta ganka biyu to ita amana idan ka ci amana a duniya ba za su tashi ma tsiya ba sai an zo su radi ita nan za ta tare ka ita nan ne take aje block ɗinta ta jira ka yanzu ba ka ci ba kada ganin ba matsala an dan baka amana kuɗi ka murkushe wani ya baka amana ka saida masa gida kuɗin da aka sayar ka kasa kashi uku ka bashi kashi biyu ka murkushe da sunan wai kai dillali ne wani ya baka amana ta ainihin iyali ka ci wannan amanar wani ya baka amana ta dukiya ka murkushe amanar ka cinye dukiyar marayu wai da sunan kai babban yaran ne kaninka ko yayanka ya mutu wai amma kai ne zaka murkushe dukiyar 'ya'yansa da yaro yayi yi da bangado gado ka ce an yi mutuwa kai ba mutuwa ta dame ka ba sai magana kuɗi ka in sake jin wannan magana lokacinsa bai taso ba tukunna sai ya shi lokacin ta zai taso wai sai ya murkushe abun gaba daya jami'a shekara kaɗan wai sai ka ji wasu shanu ba a san yadda aka yi da su ba wasu motoci ba a san yadda aka yi da su ba wai akwai wanda aka zo ana bincike wai har da wasu gonaki guda biyu wai sun bata ba shakka kan da gonakin akwai su ni ma ban san yadda aka yi ba gonakin suka bata to ya gona za ta bata da Allah ya gona za ta bata kafa take da shi na ji akuya tana iya bata to gona to ita amana za ta barka sai ka zo sira idan za ta zo ta tare shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda Huzaifa da Abu Huraira suka yi taron dangi wajen fidda shi hadisi ne ingantacce Imam muslim shine wanda ya ruwaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa muminun fatuzlafu lahumul janna fayatuna adam fayaqulun ya adam istaftih lana aljanna fayaqul wa hal akhrajakum min aljannati illa khadi'atu abikum izhabu ila ibni ibrahim khalilillah fayatuna ibrahim fayaqul ma ana bi sahibi dhalika izhabu ila musa fa innahu kalimullah allazi kallamahu allah taklima fayatuna musa فيقول لست صاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى فإنه كلمة الله وروحه فيأتون عيسى فيقول لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له فتقوم فترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin yake cewa idan kiyama ta tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tara mutanen duniya gaba ɗaya a wannan lokaci ina wurin kana wurin da yardar Allah kowa yana an yi general assembly duk duniya an hada ta nan ne za ka ga abin mamaki babban mutum a duniya kaga ya zama banza a ci in bai bi Allah ba wanda a nan duniya kake kokuwa ka gaisa da shi in bai bi Allah ba sai ya gaishe wulakantacce a ranar ashe ba kowa bane ka ma fi shi daraja baka sani ba wanda zai zo ka miƙe tsaye saboda girmamawa ashe banza ne in bai bi Allah ba sai a ranar zaka sha mamaki wani a nan duniya sai yayi faskare ya ci abinci kuma ya ki bin Allah kuma a tittike shi a kiyama matsala ta zama matsala ke yace fa yaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul janna masu imani sai su miƙe wato har sai an kusanto musu da aljanna idan an kusanto musu da aljanna fayatuna adam sai su zo jan annabi adam alaihi salam fayaqulun sai su ce wa annabi adam ya abana istaftih lana aljanna ya kai babanmu ka roki Allah ya buɗe mana aljanna ka nemi a buɗe mana aljanna mu samu daman shiga fa yaqul sai annabi adam ya ce wa hal akhrajakum min aljannati illa kadiyatu abikum yau da can me ya fito da ku daga cikin aljanna ai laifin da baban naku ne yasa aka fito ku daga cikin aljanna to ya zan yanzu in sake mai da ku bayan da ba ni da fito ku yace ku tafi wajen ɗana Ibrahim shine Khalilullah idan suka je suka samu annabi Ibrahim annabi ibrahim ya ce ba ni ke da wannan ikon ba wannan matsalar tafi karfi na ku je wajen annabi musa allazi kallama hullahu taklima sai su je wajen annabi musa annabi musa ya ce ku tafi wajen annabi isa ni ma wannan matsalar tafi karfi na shine kalmar allah kuma ruhin allah sai a wuce wajen annabi isa annabi isa ya ce shi ma matsalar tafi karfin sa daga nan mutane sai a wuce wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da an gaya masa sai ya miƙe ce ana laha ana laha ya ce wannan aiki na ne aiki na ne ku bani fi fayi uzanu lahu fayi uzanu lahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a bashi izini a wannan lokaci idan aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam izini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato sai a turo amana da zumunta fa kuma ne ala jambata isradi yaminan wa shimalan wato sai zumunta ta tsaya a gefe daya na siradi amana ta tsaya a gefe daya na siradi kun san zumunta ita ma yanzu bala'i ne zumunta zumunci mu yanzu kowa sai ka ji wai inuwar giginya ne wai na nesa ne yake sha giginya za ta sha wuta kuwa lahira musamman yan boko kun san da ka haifi dan boko ƙara ka haifa masa mata in ji bahaushe ka yi haka ne ko ba haka bane dan boko in ya sha boko aka yi rashin sa'a ita kadai ya sha zalla ya cika cikin sa tatil ba mata surki aka mata miss da sunna ba ita kadai ya kwankwada zallata wallahi sai ka ga kannan matarsa sun fi kannansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya cin moriyar dukiyarsa duk kuɗin makarantar kannan matar shi ke biya amma kaninsa bai isa ya zo ya saurare shi ba kanwar matarsa idan ana hutu a gidansa za ta zo ta yi hutu amma kanwarsa da ake uwa ɗaya uba ɗaya bata isa ta yi hutu a gidan shi ba wai abubuwan ma duka <laughs> wani dan boko fa uban matarsa ya fi ubansa ba na ce ka taimaki baban matarka ba ka taimake shi yana da kyau amma ya kamata tsoho ya fi shi daraja babanka ya fi shi daraja ya kamata wani faɗan boko wai sai ka ji wai yana abuja wai babansa ya je abuja wai kwana uku yana so ya ganshi wai bai samu gani shi ba wai an gaya mashi ga babansa ya zo wai kwana uku baban yana kwana da masu gadi kwana uku baban yana kwana tare da masu gadi yana kwana a boskwata wai bai samu ganin shi ba wai shi dan majalisa ne wai shi sanata ne wai yaya i am tied up special assignments on special engagements to akwai mala'ikan mutuwa yana nan shi ma yana da special assignment shine karbo ranka ko bai da special assignment me assignment din sa qul innal malaka mautul ladhi wukila bikum qul yatawaffakum ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون to akwai mutuwa shi kuma assignment ɗinsa shine karɓo ranka wai ƙarshe wai sai ya buga wa matar shi waya a faɗawa wa baba ya haƙuri shi ma ya san yadda abujan nan take na faɗa masa ya daina zuwa abujan nan abubuwa mu sun mana yawa shikenan ki sallame shi ki bashi kuɗin mota baba ka yi haƙuri ka san irin aikin nasu ga sauza in ka je ka gaida su ko to a sauka lafiya sai a samu wata tsohuwar akwai kura da ake ɗauko itace da ita to baba gidan baya za ka shiga ko gidan gaba <laughs> kaji banza babansa ne ba amma da an ce baban matarsa ya zo kuma ranar zai rude ka gan shi yana rawar jiki an je supermarket a ɗebo swan water da sura goris a ɗebo juice juice a ɗebo abubuwa kamar ya haukaci wata yogurt ma wacce daga turai ake kawo ta an kwaso an wayaya no today is a very special day my my my honorable in-law has arrived you are in-law wai kashi honorable in wai ma ba ya zama honorable wani wai duk matsalar danginsa ma waya hannun matarsa ce wai ita ce harkar danginsa da yan uwansa ke karkashin ta wai all family issues are attached to hajiya wai duk family issues wai an yi attached din su da hajiya to baban kai yana cikin family ko ba cikin family yana karkashin office din wa hajiya uwarka tana cikin family ko ba ta ci tana karkashin ofishin wa kai amma ko akwai dan banza a wurin nan kenan zumunta wata aba ce da ake sakaci da ita kwarai da gaske zumunta idan Allah ya buɗa muku ku taimaki yan uwanku da danginku ku taimaki surukanku abu ne mai kyau musulunci yana so ka taimaki surukanka amma ba ana nufin ka fifita su akan mahaifinka da mahaifiyarka ba wani uwarsa tafi mahaifiyar shi wannan waya na gaya mana wai wani alhaji ya je kasuwa bai dawo da wuri ba a ranar uwarsa hankalinta ya tashi ta gagara bacci saboda ɗanta bai dawo ba ta zauna sai addu'a take Allah ka kare mun shi ka dawo mun da shi lafiya shi kuma daga can da zai dawo sai ya samu wasu dakwalan kaji ya saya aka gyara su aka gasa ya samu wata kulawai kada ta huce su huce sai ya sa a cikin kulawai ya rufe wannan matarsa ce sewa ita matar tana can tana shirgar bacci ma ta manta da shi in mutuwa can zai ma ya rage nashi wanda da ya matsa gaba sai ga wani rogo mai taushi wani dafaffen rogo mai taushi sai ce ai kuwa rogon je yana da taushi zai dace da baba sai sai ya kosa rogo wai shi kenan sai ya taho ya zo ɗakin uwar sai ya same ta a zaune ta gagara bacci tana ta addu'a hankalinta a tashi ya ce ya ta ce na gagara bacci ka wuce lokacin da kake dawa tun da su ina nan ina ta kursiyu Allah ya dawo da kai lafiya Allah na gode maka ka dawo min da shi lafiya ya ce to baba sai ya mika mata kunshi rogo sai ya wuce wajen ɗakin matarsa tana ta shirgar bacci ya yi ta dukan kofa da ƙyar tukuna ta tashi ta tahoranta a ɓace ta buɗe kofa ya kalle ta ce ya tai wani tsaki to menene tun da ina ta buga ta ce to ba bacci nake ba zan zauna in jira ka ne sai mika mata kular kaji to gashi daga can na siyo miki ta ce to aje a can to duk wanda ya wulakanta zumunta a gefen wato a gefen siradi anan za ta tsaya tana jira shi idan an baka amana kaci ita kuma amana tana nan ɗaya gefe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗaya na gefen dama ɗaya na gefen hagu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fayamurru awwaluhum kalbarki thumma karrihi thumma kamamarri tsairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin al'umarsa wayanda ke gaba wajen ibada za su tsallake siradi yadda ka kiya sun tsallake sun tsallake siradin gaba ɗin shi wayanda ke bi musu yadda ka san iska haka za su tsallake siradi wayan da ke bi masu kamar yadda tsuntsu ke tafiya a sama haka za su tsallake siradi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa nabiyukum manzon ku annabi ku shi kuma yana tsaye a bakin siradi yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim ga al'umma sa suna tahowa wannan na dungurawa wannan na wannan yana wutowa wannan lafiya lafiya wannan yana aukawa wannan yana fadawa annabi yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mutane har a zo kan waɗanda sun ɗauko laifuffukan su da yawa yace hata wato yaji ji rajul la saɗi usair illa zahafa akwai wanda shi ko tafiya bai iya yi sai dai ya rinka jan ciki akan wannan siraɗin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa makdushun najin wa mukardasun fin akwai wanda ya yayyanke ya kukkuje ya jajjeme ya sassalube wa'annan makata makata na bakin siradi sun kakkarce shi amma dai ya tsallaka yace akwai wanda kuma shi a cikin wutar za a kifa shi sai yace wallazi nafsu abi hurairah biyadihi laqaru jahannam sab'una kharifa yace na rantse da wanda ran abu hurairah ke hannun shi zurfin wutar jahannama tafiya shekara saba'in ne zurfin wutar jahannama da za a samu gingime mai dutse a jefa cikin jahannama to dutsen sai ya yi shekara saba'in bai isa ƙarshen ta ba amana sai ka zo bakin siraɗi nan za ta tare ka ita za ta kifa da ɗan adam ta kifa shi a ina ta kifa shi a ciki ya ku bayin Allah ga mata nan kun auro kun aje su a gidan da jinku ga ubai ibn kab yana cewa matarka amana ce ka rike wannan amana ko baka rike wannan amana ba akwai masu cin amanar mata da yawa a cikinku shi zai je ya ci abinci ne a best restaurant in the town restaurant da ya fi kowanne tsada nan ne wajen cin abincinsa ya je shi kadai ya hada masa girki kamar na dubu biyar shi kadai ya ɗiba amma sai ya ban matarsa da karta kafura kuka da ruwa da wake three alive wani idan ya je kasuwar ƙauye idan ya tashi dawa kamin ya iso gidan sai ya tsaya kusa da wani mai balangu daman tsaye da ake a Najeriya duk inda ya ga wani mai balangu to akwai mai shayi kusa da shi ka gama mai mai balangu sai ka samu mai kilishi wato mai shayi a kusa idan ka samu mai shayi shahararre sai wani mai yattu kuma shi ma sai ya zo kusa yawanci nan wuraren ana ake cin amanar mata don dalilin na cin amanar mata da ya taso sai biyo ta nan ya ce to hada masa shayi sa rabin gungumin madara ƙara milo sa sosai a ce a sa ganyen shayi ya ce ɗaya ya isa kan na je na gagara bacci ya ce fasa kwai sa albasa da yawa mai balangu yankara ɗari biyu a sa ciki a yamutsa kawai ya sha ya danne da shayi sannan sai ya ƙara sau gida da ya shigo sai ya shigo a tsume sun ma nazara sun ma abasa wa basa to da ba zalumi ne kawai sai ya zo ya zauna matar tana gaida shi yana ansawa da ƙyar na huci ta je ɗan abin da ta tafasa ta kawo mashi sai yanzu aka daman kawo mun abinci to ba zan ci ba wai ka ji wani irin cin amana wai yana so ya nuna mata ma abin da ya sa ba zai ci ba laifinta ne ya ci amanar ta a waje. ya ci amanar ta a cikin gida ya ci amanar ta ya hana ta zama lafiya ya kusa mata bakin ciki kai ya kuma zaje. in tambaye ku mana idan akwai gaskiya da ku da mata wa ya fi bukatar abinci mai kyau da kai da matakka wa ya fi bukatar abinci mai kyau su wane ne suke yin jinin haila ba jinin su ne yake zuba ba kai jinin irin wannan yana zuba daga jikinka su wa ke daukan ciki idan tana da ciki duk abincin da ta ci in yanar ke rabi ita zai yi wa amfani rabi jaririn da ke cikin cikinta shi zai amfani da shi amma da rashin imani ka ci mai kyau ka bata mara kyau idan ta haihu duk abincin da ta ci rabi zai yi amfani a jikinta rabi zai zama nono ɗanka shi ne zai sha ana tsotse ta ga jini na zuba daga jikinta idan tana da ciki ana tsotse ta ciki ana tsotse ta waje amma duk da haka kuma ka batta da mummunan abinci ka ka ciyar da ita abincin da ya kamata kuma kana da hali kai wai ba Allah ne ya ɗora maka kai take kiyana ta ba Allah ba raba ayyukan ya ba wa ke daukan ciki kana ga da Allah ya ga dama matsiya matsiyaci da ba kai Allah zai sa a dankara wa ciki ba wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kisatuhunna wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kisatuhunna bil ma'ruf Allah madaukin sarki yace wa alal mauludi lahu Allah yace mun dora nauyi akan wanda ake masa haihuwa wane ne wanda bai haihuwa sai dai a haihuwa masa namiji al'abu wato an raba aikin biyu ne da Allah ya ga dama kai za a dirka wa cikin ko ba kai bane kuna ga namiji kaman jarumi da za a dirka masa ciki cikin yi wata tara a zo haihuwa da kun ga bala'i duk yan agaji da yan an goku sai sun murkushe shi a ranar amma tana naƙuda ma wai shi bacci yake ji tana murkusu su yana da Allah kin ci karaki shi kuma kashi mai tauri ma da kare yake yi wa ma wata ci karaki da shi aka ba ciki da kun sha mamaki kuma in yi haihuwa farko ba karawa sun wara ta kuri an gama da Allah in yana da cikin wata tara ko zama ofis ba zai gagare shi ba in kana da cikin wata tara za ka iya a caɓa <laughs> zai yi. ba masallacin juma'a masu wani doguwar kudu ba nan ya zo da kudu ba shafi uku mutane na cikin rana da yana da cikin wata tara zai zo da shafi uku idan ladan yana da cikin wata tara zai iya toshe kunne kwale kiran sallah da karfi a ji yo liban ba sai ya ce dibiti liban ya iso ba in shi kuma akwai wata takwas a ce to ina dibiti na ibi ya zama wakilin wakili kal wakili in ji malam mai muktasar amma Allah ya sauƙaƙa maka maimakon a ɗora maka wannan nauyi aka ɗora wannan baiwar Allah sai Allah ya ce to kai kuma ga abin da ya ɗora maka hunna ciyar da su wa hunna da tufatantar da su bil ma'rufi Allah ya ce ban ce sai kai abin da yafi karfin ka ba gurgudan wadata da na baka to me yasa gurgudan wadata ta kama ka gagari cin amana ne ko ba cin amana bane nawa suka bar matan su ba sa koya musu addini cin amana ne ko ba cin amana ba ne na wasu bar yayansu ba su koya musu addini ɗansa wai shi iya abin da iya shi ne ya push yaron ya fado duniya iya abin da iya kin idan ya bada cikin yaron ya fado to da yaron ya fado ya rage na yaron ya san yadda zai ba ruwan shi inda ya banka cikin shi ya gaba aiki shi yaron da ya fado duniya to shi yaron ya san yadda zai kaga an bar yaro ya tashi ba gata ba ruwan uban da shi ba guidance ba counseling balle ya dauki matakin ilmantar da shi balle ya dauki matakin tarbiyyantar da shi balle ya koya masa sallah wani uban wai shine mai kokari ya je masallaci amma ya baro dan a gida yanzu ku zagaya masallatai ku ga abin mamaki sai ka samu dattawa ashirin a masallacin amma ba yara kanana guda goma a cikin masallacin dattawan nan kuma suna da yaya sun fi hamsin cikin dattawan akwai wanda shi kadai yana da talatin da uku duk yayansa ne amma ba da a masallacin wai shi ya taho ya bar yaran a gida sun yi sallah ba su yi sallah ba ba damu su bane matar ta yi sallah ba ta yi sallah ba ba damu ta bane haka aka bar mata saboda cin amana a cikin jahilci akwai matar da tana sallah ga goyo ga yaran yana mata fitsari kuma duk wai sallah take kuma tana girki har ta je kitchen ta iza wuta ta dandana miya ta ji gishiri ya ji ko bai ji ba kuma duk sallah take haka za a bata cikin jahilci ba nan za ka ji tausayinta ba an bata cikin jahilci sai ta zo ta haihu ta sake haduwa da wani bala'i ga ta tana jego ga ba abinci mai kyau ga jego ga wuta ga jego ga ruwan zafi ga jego ga kunun kanwa mai zafi ga jego ga barkono mai zafi ga jego ga garwashin wuta mai zafi ga jego ga hayaki ga jego ga bala'i wai mai jagoci yarinya karama da ta yi haihuwa farko ga duk jikin ta yi zane-zane ta yi baki kirin ta canja saboda kawai an babbaka ta saboda cin amana wai ko kujerar da za ta zauna wai sai an kara kujerar kusa da wuta ƙarfi da yaji an mai da ita ya ruta min kamin kiyama ta tsaya kawai shi kenan sai a samu kunun kawwa tafasasshe sai a sake ɗebo cokali na biyu na yaji a zuba a ciki a ya mutsa a ce to kafa kai kakki daga yarinya na kugi kunun kawwa na kona mata harshe ga barkono ga kona makogoro ga kona ciki ga ta da sabuwar haihuwa ana sha kafa shanye a gama sha kuma to kenan tafasashen ruwan zafi shi kuma yana nan shi ma an kwasa an kai ban daki sai a samu wata tsohuwa tausayin ki da sauki ta sha bidi'a ta koshi ta sha shi kenan sai naje je dama an tara da mata wani ganyen nim wasu bulali masu kyau ta sake hada wani ɗaya shi za a rinka jikawa ɗanyen ganye ɗaya zafi a manna mata tana zauna sai ta tsomo sai ta ba ta sharaf yarinya ta sa ihu ta ce yi shiru raguwar banza raguwar wofi mu da muna ƙanana bargo ake tsomawa a ciki <laughs> to ke da kina karama a lokacin zamanin jahiliya ne to <laughs> to bala'in jahiliya da ya same ki kita ita ma sai ta dandana cin amana ne ko ba cin amana bane an ba su ba a koya musu addini wani dan wawa ba zaura ya auro zai je kasuwa shi ya dauka ba zaura ce ta san komai da addini ya ce to bari na je zan siyo miki ahalari domin ki dan rinka karuwa ta ce to mai gida duk da dai cewa ban taba yin miyar ahalarin ba wai ita ta dauka ma wai halarin wani sabon samfurin alayyahu ne fi ba za a ce fa kenan mai amfanin zaman da ta yi gidan mijinta na baya amana ta kawai aka ci ba koya mata addini ba ba nuna mata Allah ba ba nuna mata islam ba kai ku saurara malamai wallahi ku ji tsoron Allah ku riƙe amanar al'umma malamai ku ji tsoron Allah ku gaya wa al'umma gaskiya ilimi da Allah ya baku wallahi amana ce ku ji tsoron Allah mu almajiranku ku gaya mana gaskiya ku ɗora mu akan turba da hanyar da ta dace malamai ku ji tsoron Allah ku rike wannan amana ku gaya wa mutane abin da ke cikin alkur'ani mai girma ku koya wa mutane sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya boye abin da ke cikin qur'ani yake nuna wa mutane gaskiya saboda tunanin dan wani abu da zai samu a duniya wallahi Allah sai ya tsine masa albarka duk masu la'anta sai sun tsine masa albarka kai إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الناس نعم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله يتي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات lalle waɗanda suka ɓoye abin da muka saukar na hujjoji nai, min ba'adi ma na fil kitab bayan mun bayyana shi a cikin littafi min ba'adi ma bayyanahu linnasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi ga ayar ƙanana. to amma ina ganin in ya ja ta zai samu matsala akwai yar hadaya da za ta zo za ta daina zuwa akwai wani alhaji da yakan jefi bakinsa da buhun shinkafa a ƙarshen wata ba za a jefo ba ko ana jifan bakinsa da katan ɗin taliya sai ya ɓoye yake faɗan gaskiya Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah wayannan Allah ya la'ane su wa yal'anuhumul la'inun kuma masu la'anta sun la'ance su ku koya wa mutane addini ku gaya musu abin da ke cikin littafi ku koma ku nemi kariya da tsaro a wajen Allah maɗaukakin sarki wallahi ba wani mai mulki ba wani azalumi ba wani takadari ba wani dan ta'adda da zai iya yin wani abu a kanka in dai ka tsaya kan alkur'ani da hadisi sai abinda Allah maɗaukin sarki ya kaddara ku gaya musu gaskiya ku fara musu gaskiya babban abin da ake bukata saƙon ya isa idan saƙon ya isa kai ka rasa rayuwarka ai nasara ka samu ko ba nasara ka samu ba baya ka ci ko gaba ka ci wayanda suka rasa rayuwarsu wajen isar da sako daraja suka samu ko ba daraja suka samu Sheikh Jafar Mahmud Adam ko kaddara wayanda suka kashe shi sun kashe shi ne saboda abin da yake fada an daina fada bari fada kai sai a gano ashe ma yana da dan sassauci sassauci kaɗan akwai wayanda su in ta kama fadan to mukaddara ba wai a daina faɗan ne damu su ba muryarsa suke so a daina ji an daina jin muryar shi yadda ake jin muryarsa yanzu ana jin san da yake da rai an yi ittifaki dun najeriya a wannan watan ramadan din duk malaman najeriya da mai rai da wanda ya mutu ba wanda aka sa tafsiransa a kafafen watsa labarai na najeriya kamar sheikh jafar kano kawai a kowace rana ana sa tafsirin malam ja'far sau goma sha biyu a kowace rana a ramadan sanda yake da rai da kyar ake sawa sau biyu ko sau uku ko sau daya yanzu da ya mutu sau goma sha biyu ake sa tafsirin sa a kowace rana kuma kowa har yan wuta da yan tozon larabi suna sauraron tafsir ba wa yan aljanna kawai ba in tafi ka shiga zaka ji an kawo maka tafsir sai ka ji shakira kwararo aya idan ka je shago sayan tattasai sai ka ji mai tattasai da ɗan rediyon ya kamo shan jafa idan ka je wajen yan katan ɗan katan in ka je wajen ɗan adamfa yana cote d'ivoire was, holland english ga shek jafar ana koro haya ana fasara idan ka shiga ofishin honorable ga shek jafar a gefe in ka shiga gidan mai martaba ga rawani ga jafar a gefe a kusa da mai martaba yana ba da wasi baya aka ci ko gaba aka ci jihar da da ba a sa tafsirin sai zuwa na sawa ni na san ba mamaki a nan jihar kaduna an sa tafsirinsa a ramadan wani ya ce a nan zariya ma an sa da yake dare haka dai an daina jinsa ko sai yanzu da yake ji shi mukaddara wayanda suka kashe shi sun kashe shi ne saboda da'awar da yake yin ta tsaya ci gaba da sunna take samu ta daina samu ta daina samu daga rasuwar shek Ja'far zuwa yanzu mun buɗe masallatan Juma'a na sunna wajen guda goma a garin Kano wajen masallatai guda goma hatta masallacin sabuwar gandu da har shek Ja'far ya rasu ba a samu damar buɗe masallacin ba ana ɗauki ba daɗi ana bala'i bayan rasuwar shek Ja'far Allah ya bada iko an buɗe masallaci ran da muka je za mu fara yin sallah a masallacin aka je za a fara yin sallah a sheik a doktor abdullahi salih al-pakistani al-kanawi al-daurawi al-kashinawi ya hau kan mimbari aka yi kudu irin ta doctors phd holders aka yi larabci irin larabci dan madina akan aka yi kira'a ira'atan mutkanatan mujawwada kawai sai aka rinka jin wari wari haka a baki bakin masallaci sai a tuwarin me ake ji sai a ga wani wuri kaman tono tono haka sai aka ce a tona ana tonawa sai aka samu wani bakin bunsuru da wasu tattabaru tattabar duk an binne a gefe wai da bakin musuru ne wai za a hana halin suna sallah a masallaci ka binne bakin musuru ai ba bakin musuru ka binne ba ko bakar uwar ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أنهم فعلوا ما يوعزون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما لألا لشي ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Allah ka saukar da alkhairi a wannan gari. Amin. Allah ka ƙara tabbatar da suna a wannan jiha da ƙasar mu baki ɗaya maluman mu da ke wannan gari da suke karantar da mu addini irin su Sheikh Abubakar Imam Ikara da sauran manyan maluma da su shugaba Allah ka ƙara tabbatar da su akan suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maluma da muke da su a wannan jiha irin su Sheikh Rabi'u Daura su Sheikh Yusuf Sambo da sauran manyan manyan malamai Allah ka ƙara tabbatar da su akan suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban daraktan agaji namu na ƙasa baki ɗaya Mustafa Imam shi ma a cikin wannan gari na zakai zariya kun kwashe izala gaba ɗaya ta ku ce Allahu akbar kai ku ce Allahu akbar a ƙarƙashin ofisinsa muna da yan agaji sama da miliyan ɗaya a ƙarƙashin ofishinsa a Najeriya wayanda in yanzu ya bada command ya ce mu tinkari Abuja a je can a kafa inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka ƙara tabbatar da su akan sunna labari ya same ni ta hanya ingantacciya daraktan mu na agaji na wannan jiha malam uzairu yana fama da rashin lafiya an kwantar da shi a asibiti an masa aiki kuma alhamdulillah ana ganin aikin an yi shi cikin nasara dattijo malam uzairu Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah muna tawassuli da wannan karatu namu ka bashi lafiya ya Allah duk lokacin da za ka karbi rayuwarsa ka sa ya cika da imani Allah ka sa wa zuri'arsa albarka da sauran yan mu masu hidima domin tabbatar da addinin musulunci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa wabarakatuh